kuma a tare da ni akwai alhaji isa sakatare wanda shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na babbar kasuwar fatuskun ko akwai alhaji rabi muhammad dan nangere wanda dan kasuwa ne mai zaman kansa a nan cikin garin fatuskun sai kuma alhaji inusa wanda aka fi sani da alhaji kanti alhaji na alhaji Baro wanda mai sharhi ne akan al'amuran tattalin arziki idan zan fara da kai alhaji ah, yunusa kanti ana samun tashin gobara a kasuwannin kasar nan kaga dai kawai 'yan kwanakin nan an samu tashin gobara a kasuwar a kasuwanni a kano da birnin kebbi da biyu da dai sauran wurare hakan nan a irin nazarin da kuke yi me kake jin yake janyo tashin gobara a kasuwannin kasar nan ne assalamu alaikum jama'a kuma yawanci akasari abin da yakan kawo gobara bayan cinkoson rumfuna da ake sawa a kasuwanni akwai wata matsala ɗaya wanda akasari ba a la'akari da ita domin ba a samun irin hujjar da za a kare abin da ya faru musamman hatsarin da ya kan taso sakamakon wutar lantarki ba a samun sai da a lokacin da zai faru amma yawanci su hukumomin da abin da ya shafa ba su da wani tsayayyen maintenance group wanda za a kula da abubuwa na wutar lantarki ana sa mai inganci sai akan bar abu ma yawanci a hannun jama'a su liƙa da kansu wannan yakan sa duka wuraren a rika sa kayayyaki marasa inganci wanda ga zara an samu matsalar wuta zaga ya watsa shi cikin kayan jama'a to wannan abu sai ga ya tada gobara ya cinye shi kansa abin da ya tada wutar da kuma kayayyakin jama'a wanda ba za a samu wata saida da za a nuna cewar wannan dalili shi kawo ba amma da hukumomin da ya shafa za su rika ɗaukar mataki a kan lantarki ɗina don ni musamman da yake yawanci zamana a kano za ka sami irin wannan an ce a kaso sabon garin nan ma sanadi lantarki ne an taɓa yin irin haka a cikin kasuwar kasuwar a kantin kwari kuma a wajen farm center ɗin nan ma da aka ana zargin lantarki to amma lantarki na ciki yake da kaya wanda ake cewa substandard da za a rika samu ana tsaftacewa da hukumar da za ta gyara abin ta gyara da kanta a lokacin da ya dace ya fi abar shi a hannun jama'a alhaji rabiu muhammed dan nangere bismillahir rahmanir rahim ne abin da nake tunanin ya kawo sanin gobara a kasar nan wato akwai sakacin yan kasuwa wajen duk abubuwan da suka sa ga wasu barinsa kara zube ba a kula da shi sai wani bala'i ya taso yanzu alal misali duk abin da kaga ya zo kowa idan ba irin wannan da ya zamanto ya shafi kowa da kowa ba sai ka ga cewa kowa yana harkar gabansa wani cewa ba ruwa na wani cewa ba ruwa na duk abin da ya zaka ko da wutar lantarki ne aka ce tana haddasa gobara to haɗu a ga menene irin wani irin haɗawa ake wutar lantarki take haddasa gobara a wannan kasuwar a kasuwanni na biyu zakka ba sa sabotarwa yan kasuwar da yawa za ka ga mutum da arzikin da ya kamata ya cire zakka ba zai fitar ba bala'i ko idan ya zo shi da wanda yake cewa da sai ya shafe shi saboda haka ina kira ga 'yan kasuwarmu su dinga kokari suna adalci a kasuwancin da suke yi suna kuma tausayawa na ƙasa da su suna kuma fidda haƙƙin Allah. To da yake yanzu ma tare da shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Fortescue Alhaji Isa sakatare. Alhaji Isa ka ji korafin da Alhaji Rabiu Muhammad dan Nangeri yi. A matsayin ku ne 'yan kasuwa haka ne? A'udhu billahi minan shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Eh wato ni na ganin kamar ba zai ba da cikakkiyar ma'ana ba a ɗauki dukkan laifi a ɗora mana mu 'yan kasuwa musan haƙiƙa akwai rawa da muke taka wajen faruwar wannan al'amari to amma kuma akwai hanyoyi da ya kamata a sake dubawa wanda yana taimakawa shi ma wajen faruwar wannan al'amari misali ita kowace irin kasuwa akwai hukumar kasuwa wanda gwamnati ita take da a kan wannan wanda galibi idan aka zo aka gina kasuwa aka tsara ta aka zo mu 'yan kasuwa aka bamu ya kamata kuma a ce gwamnati tana kula da yanayin tsarin kasuwa da yanayin tsarin layuka wato duk mutumin da ya kauce ya bar iya inda aka ba shi ya kamata gwamnati ta tabbatar cewa ta mai da shi inda ya kamata ya zauna domin kasuwa din ya zama yana da cikakken wato eh, wato filin da ko da wata kadara ta faru to za a ɗauko wato eh, motar gobara a je a kashe sa'an na biyu idan ka duba yawan mu na za ga babu isassun motocin gobara idan ma akwai motocin gobaran za ka gani ba masu cikakken lafiya ba wanda yanzu daga cikin manyan manyan wayan nan kasuwanni da wannan matsala ya faru da su misali irin kasuwan Kano da sauransu ya kamata ire-iren wannan kasuwannin a tabbatar akwai helicopter na kashe gobara don dimbin dukiyar da ke kasuwan ya cancanci irin wannan kariyar to amma kaga babu mun sani hakika haka ne wasu 'yan mu ba sa da zakka mun san wannan gaskiya ne kuma mun sani wasu 'yan kasuwan mu suna iya cin riba wanda duk zai iya kawo masifa mun sani kuma wasu 'yan kasuwan mu suna tsawala wanda zai iya duka zai iya kawo masifa to amma idan da an kawo wani kariya wanda in masifar ta taso za a iya bada wata gudunma wanda girman masifan ba zai kai irin wanda take kawo yanzu ba ni na ga da zai fi fa'ida to saboda haka muna kira ga hukuma ya kamata a ita take da hakkin kiyaye lafiya da dukiyoyin al'ummanta ya kamata a duba wannan al'amari da irin basira a san irin gyaran da za a yi domin irin wannan ya faru kar wato ainihin barnar ta kai irin yadda ta kai yanzu alhaji inusa alhaji bana alhaji baro in na dawo gare ka um, kamar yadda shi shugaban kungiyar 'yan kasuwa na kudu sun yi bayani yanzu yanzu nan cewar wasu lokacin 'yan kasuwa na da taurin kai musamman wurin kin barin hanyar da ko da irin wannan bala'i ta afku motocin kashe gobara za su shiga su kai dauke cikin gaugawa musamman ka duba wasu daga cikin manya-manyan kasuwannin kasar nan tabbas akwai irin waɗannan matsalolin kana ganin wannan illa daga 'yan kasuwan ne da suke cin ƙarin fili ko kuma daga wurin gwamnati ne wacce take yin biris da irin wani al'amarin ni a ra'ayina ban dora 'yan kasuwa gaba su laifi akan wannan ba saboda hukuma ita take da hurumi na tsara layuka da wuraren da za a yi kasuwanci da wuraren wucewa idan ka duba duniya da ta shiga yau kullum ana mai da abubuwa suna tafiya da zamani amma mu yanzu a wuraren mu sai ka samu kasuwa ta kai shekara 30 40 50 akwai kasuwanni masu shekaru 200 amma irin abubuwan da ake ne da a gargajiyance su ne wannan tsarin yake tafiya har yau ya kamata a raka shigowa da canji kullum ana sabuntawa ana tafiya da daidai da yadda zamani yake tafiya to idan za a gudanar da irin wannan canje-canjen to Allah da canjin zai kawo ko da akwai matsala akwai matakin gaggawa amma za a tafi cibarkata irin na da to akwai matsala kuma dole hukuma ta sa ido alhaji rabiu kai dan kasuwa ne kana ga wani laifin wani ne wannan akwai laifin hukuma a ciki da kuma laifin su 'yan kasuwa da suke cikin kasuwa suke gwada da harkokin kasuwancin su domin duk da aka ce kanku ya haɗu za ku je duk abin da kuke so kuma dole ta tsaya kansa kuka jajirce abin da muke bukata kuma na hukuma ita dole kuma ta kula da wannan abin da kuka zo da shi to wancan yayi can wancan yayi can to saboda haka wannan tsarin shine ba zai kai mu da cigaba ya kamata yan kasuwa mu dinga hada kai muna guduwa tare muna tsayata duk abin da ya samu wani fa kan kan kayan ba idan kan kan mu dai kan mu to kai ma ka sha wani karwa ko ba ka bange mun dan uwan ka kama da ka sha wani karwa a ka taimaka ma da ya kashe sannan ka sha wani karwa <laughs> to wannan ne shi ne abin da nake kira ga 'yan omu 'yan kasuwa ya kamata duk abin da za mu yi a dinga janye ina ruwana a ciki kuma idan mutum aka gaishe ba adalci a cikin al'amuran ya kamata ya dinga kira sa man nasiha ana mar abin da addini suke yake ga masa yawa alhaji isa sakatare kai ma da batutuwa da yawa da kai amma kafin mu zo kan wasu daga cikin manyan muhimman abin da nake son kamar na karin bayani a kai shine a matsayin ka na shugaban kungiyar 'yan kasuwa na fatuskun wannan gari da shine babban birnin kasuwancin jihar yobe a ganinka wani irin illa ne ta fannin tattalin arziki yawan tashin gobara a kasuwannin arewacin najeriya ke yi wa tattalin arzikin wannan yanki namu alhamdulillah e, gobara a kasuwanninmu na arewacin najeriya yana wato kawo wato koma baya sosai ta bangaren tattalin arzikin arewacin najeriya duk lokacin da aka ce misali mutum yana da wato akwai kaya na miliyan kaza ko biliyan kaza aka ce sun ƙone to kaga duk wanda yake da wannan jarin fa ya koma baya zai kuma fara ne daga farko kuma ko da a ce misali yau gwamnati ce za ta taimaka da tallafi mai yan kasuwa idan misali wannan din bai faru ba kaga wannan madadin kuɗin za a kuma yi wani aiki na raya al'umma da shi to saboda haka idan har ba za mu wato kawo hanyoyi da zai kiyaye ire-iren wayannan abubuwa ba to na mai tabbatar maka kullum mun rika tsayawa a wuri guda kenan sai mun taso sai mu sake sauka sai mun taso sai mu sake koma baya saboda haka gobara a wato kasuwannin arewacin najeriya musamman ma a yanzu da kafin gobaran wato mu 'yan kasuwa arewacin najeriya mun riga mun ji jiki na fita hankali wanda a yanzu nan ne muke tunanin ko za mu farfado kuma har yanzu ubangiji allah ya sake jarraba mu da wannan al'amari to mu da mun abu daga allah ne duk da ma mu 'yan adam galibi mamuna al'amari in ya zo yau yau mu muke jawo shi to amma dai babu wata nasara a game da gobara a a yawancin kasuwanninmu na arewacin Najeriya illa mummunan koma baya illa mai da waɗanda suke da abin yi ba su da abin yi illa ƙara wato masu zaman kashe wando a arewacin najeriya wanda da wannan din ake amfani ake jan hankalin matasanmu a sanya su wani irin hali wanda ba shi ne ba ana amfani da irin wannan aikin wato zaman kashe wando da kuma wato zaman da babu abin da za ka yi wannan shine nake ganin a takaice yake wato zai jawo mana arewacin najeriya dole ne hukuma ta ɗau mataki sosai a kasuwanninmu saboda duk inda kasuwa yake to a nan fa dukiyan jama'a yake a nan rayuwar jama'a yake a nan hankalin jama'a yake duk lokacin da aka ce kasuwa ya ƙone to a koma wace gari ne wallahi ta samu mummunar illa sai da ubangiji Allah ya mayar mana ta inda ba mu yi tsammani ba kuma mun yadda daga Allah yake mu yan kasuwa duk wani abu da ya faru mun sani daga Allah ne saboda haka kuma muna roƙo Allah ya mayar mana ta inda bai tsammani ba kuma kurakurai da muke yi mu dole ne mu yi kokari mu gyara domin amfanin mumini lokacin da aka jarabe shi yayi tunanin menene laifukan da yake tsakanin ubangijinsa don ya gyara saboda ba a jarraba mutum sai mutumin da yake da rabuwa wajen Allah